mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren uku kenan ko ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da noni lissafin na buku bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a karatun wannan littafi da muke idan ba kumanta ba mun shiga gaba da malayar rubutu a kan mabuɗan wutar jahannama waɗanda suke da alaƙa da 'ya'ya mata a inda mun kai gaba ta shida shine a tabarruj ado da mata ke yi suna fita wasu mazaje na kallon su don su yi sha'awarsu a ƙarƙashin tabarrujin ne malam ya ce yana ɗauke da wasu illoli da wasu matsaloli da wasu bala'o'i da masifofi kamar haka ya kawo na ɗaya a makon da ya gabata in ba kumanta ba har mun shiga na shida a inda malam ke ce mana tabaruji sunna ce ta iblis an gane ko Malam sai ya fara mana wata magana da cewa al-ma'arikatu ma'a shaitan marikatun jiddiya yaƙi da ke tsakanin mu mutane da shaiɗan yaƙin da ke tsakaninmu da shaiɗan yaƙi ne na ji da gani yaƙi ne na gasken gaske yaƙi ne kuma watan ba na wasa ba watan in kai kana ɗaukar da wasa kake shi da gaske ke da haka ma'arika ce jiddiya wa kuma yaƙi ne wanda yake da asali domin ya fara yaƙin tun daga kan kakan kakanmu annabi adam wa mustamirra kuma wannan yaƙin mai ci gaba ne ba ranar bari shaidan tun daga kan annabi adam yake yaƙin annabi adam ya yaƙi 'ya'yansa jama'a kun gane ko har ya ingiza ɗaya ya kashe ɗaya sannan ya sa jikokin shi sun yi tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan yau ga shakan shi ya ƙi daina ya kan amma kuma mu ba mu ɗauki abin yadda shi ya ɗauke mu ba Allah ce innahu lakum aduwwun mudillun mubin innahu lakum aduwwun sai ya ce fattakhidhuhu aduwa da ma kun gane ko Allah ya kyauta fadariya kuma yaƙi ne mai cutarwa li'annahu aduwwun domin shedan maƙi ne na ƙin gani an gane ko maƙi ne na ƙin ƙari ya yasirru ala mulahaqatil insan fi kulli hali watan yana dogewa akan maƙale ma ɗan adam a kowane hali ɗan adam ya samu kanshi wa ala itiyanihi kuma yana zuwa wa ɗan adam min kullu subin ta ko ta ina wajhatin ta kuma kowane ɓangare kama wasafahu ta'ala fi qawlihi kama yadda Allah ya siffanta shi dan a inda Allah ke cewa qala fabima aghwaytani shedan ya buɗe baki ya ce wa Allah ina rantsuwa saboda halakar da ni da kai la'aqudanna lahu, siratakal mustaqim wallahi zan je in tsugunna in tare musu tafarkinka madaidaici ku diba duk wata hanya sai dai in ba ta Allah ci. amma shi shedan ya ce sai ya tare ta ba wata hanya madaidaiciya billahi lazi da shedan zai sake da ita ba ta thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan zo zo in rikita musu lamari ta gaba gare su gaba da gaba wa min khalfihim zan zo musu ta baya ma kun gane ko wa an aimanihim wasu malamai suka ce ya ce banda ta gefen damansu saboda akwai mala'iku a nan wa an shama'ilihim haka gefen hannu. ba zan zo ta nan ba saboda nan na san kasa masu gadi amma su malamai suka ce a'a wa an aimanihim zan zo ta gaba da ta baya zan zo ta dama da ta hagu jama'a kun gane amma ba zai zo ta sama ba saboda ai can can ne inda Allah yake ko ba zai zo ta ƙasa ba me yasa malamai suka ce saboda ai an ce ya tsuguna yawa annabi adamu sujada yaƙi to in ya zo maka ta ƙasa ya tsuka ma kenan to da haka ba zai zo ta ƙasa ba amma ta gaba da baya dama da hagu ba ta kowane ɓangare ba zai yi sake ba ya ce ma Allah wala ta jidu ka in ba shaidan ba ya kalli Allah ya ce wa Allah wala ta jidu aksarahum shakirina kuma in dai ina nan ba za ka samu mafi yawansu suna maka biyayya ba mafi yawansu kai Allah ba za ka same su maka yadda kake so ba yadda nake so za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma haka abin yake fa kai kanka ka kalli ba za ka samu mafi yawan ‘ya'yanka suna ma biyayya yadda kake so ba kuma duk shaidan to wanda ya halitta ma ya ce ba za ka samu mafi yawansu Allah ya kyauta shi ne shakiri na ɗin domin kasancewarka shakirun lahi to shi ne zuciyarka ta nuna godiya ga Allah bakinka a ga ya faɗi ka gode sannan gabanka a ga suna yin yadda Allah yake so to hakan ne shi ɗin ya ce wa Allah wala ba za ka gani ba jama'a kun gani shi sa wuri da yawa zaka ji Allah yana jan kunni yana ƙara gargaɗi. ya ayyuhan nasu ƙoran baku. wa shaw yawman la jizi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a. inna wa'dallahi haq sai ce fala ta na hayatun duniya wa wala ya na gurrannakum billahi algarur a in inna ko wala ah, inda yake cewa ah, inna shaitana lakum ko kar ku bari shi dan ya rude ku ya rikitar da ku Allah kyauta wannan aya tana suratul arafi aya ta sha shida zuwa ta sha mala ya ce wala asima libani adam ash-shaytan ba abin da zai iya tsara dan adam daga makirci na shaitan illa takwa sai in kana da tsoron Allah matsalar magance matsalar shedan in dai Allah ya sa kai ka zama mai tsoron Allah to abin da zai iya tsamar da kai kenan daga matsalar cutarwar shedan amma in ba ka da tsoron Allah to nan ne ma wurin dambarwarsa a yi shi shedan an gane ko wal iman ba abin da zai tsamar da kai daga makircinsa sai imaninka in ingantacce ne wa zikir sai kuma yawan ambaton Allah amma in kana sake farko dai ba ka da tsoron Allah to ka samu tangarda tun ana da ma kun gani in imanin ka yana rawa to shaidan ya ga wurin dambarwa sannan kana da tsoron Allah kana da imani amma baka azkar to still dai ɗan yana ganin akwai dama kai ma a kanka jama'a kun gani ka ji abin da annabi ya ce kana yin sallama gidanka ne assalamu alaikum wa rahmatullah aka ansa kana shiga shedan sai ya biyo ka kuma wallahi a gidan zai kwana ku ji da kyau kuma abin da za ku ci sai ya samu nashi a ciki amma da ka shiga sallama aka ansa kana cewa bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna sai ya daga hannu ya dora a ce na bani na lalace yau ba ni da wurin da zan makale a gidan nan yau ba abin da zan iya samu in ci a gidan nan yau na bani na sai ya bar gidan shi kenan sai ka ga kai da mutan gidan kun kwana lafiya ba matsala na cutarwar shedan a gidan a rana da ma kun gani sai ya ce yau kan ya samu matsala da gidan nan amma idan ba ka yi haka ba wala haɗaki ka shiga annabi ce sai ya biyo ka kana kwantawa bacci sai ya zo ya shige cikin hancinka shi kuma nan zai makali da ma kun gani shi ne na gaya muku annabi ya ce in dare ya raba da hadisin na amuwaɗa idan dare ya raba sai ya fito daga hancinka sai ya kalli ramin kunnanka sai ya daidaita zakarin shi a ciki sai ya tsula maka fitsari ya cika da ruwa na fitsarin shi ko ba ji za ka yi ba sai maka fitsari annabi ya ce zalika zalika rajul bala shaitan fi uzunihi ko fi uzunai wani mutum ne aka gaya annabi shi kullum sai gari ya waye ke sallah asuba annabi ya ce ayya ai shaidan ne ke mai fitsari a kullu da ma kun gani da ai ta hayya ala sala ba ka jin komai saboda shaɗan ya cika ma kunne da fitsarin shi yana yin fitsarin sai dawo hancin kai makani da ma kun gani kana farkawa in ka ambaci Allah to wani kulli da ya akan ka sai kwanci da ma kun gani ko kana zuwa ka shaƙi ruwa ko kai alwala kenan sai ɗaya kuncin kullin ya kwanci kana yin sallah to ka watsa mai lamari shi sa in ka farka daga bacci koya ne ka ɗebi ruwa ka shaƙa ka fyaci jama'a kun gane amma ka kula da yin amana rasulu in za ka kwanta domin annabi ya ce duk wanda ya karanta ayyubi na ƙarken bakara sanda zai kwanta ya ce kafa tawo ku karanta ko nawayi a riyadu salihina malamai na ta kai komo sun isar masa to kan mi in dai ka karanta waɗannan ayi biyu sun isar ma to sun isar makami wasu malamai suka ce sallolin dare da mutane ke tashi suna yi kai in baka tashi ba wannan biyu da suka karanta sun isar ma wasu suka ce a ai sun isar maka ne daga duk wani abu da zai iya zuwa cutar da kai aljani ƙwaro dabba ko ma menene sun dai isar maka Allah zai sa gadon ka. ba wani abu da zai iya matso ka ya cutar da kai jama'a kana daga kafa za ka fita gidanku da ka aje kafa da ka ɗago ta shedan zai aje tashi tare za ku jera duk inda za ka shiga tare za ku ji duk inda ya ga za ka kwana wurin alheri ba zai bari ba sai ya kwana da kai wani wurin jama'a kun gani annabi ya ce amma kana fitowa gida ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah la illa billah shedan sai ya hannu ya dafe ce oh, matsala ka buɗe baki ka ce Allahumma inni an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya billahi allazi wannan ya za a iya da shi tun daga Allah ya aje masu tsare shi duk wani shaidani karami da zai bi ka don cutarwa shi babban shaidan sai je ce mai ahir wannan yau Allah ya dauke nauyin zai tsare shi in ka ji ba ruwana kai ba kama san ana yi ba annabi ya ce da ya ga wannan dan karamin ya matso ka shi sai maza ya gudu ya wurin yana matsowa kusa da kai baka san ana yi ba sai Allah ya sa a jife shi da wani gaushe shi kenan sai ya tarwatse ya lalace ya mutu an maka magani shi duk wata hanya da shi ɗan zai biyo mutum sai da shari'a ta ce ga maganin matsalar shi kun akwai zikirori duk inda za ka zauna kun gane ka ce a bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq yanda ka zauna lafiya za ka tashi lafiya a wurin da ma kun gani wallahi tallahi shaidan yakan rikida Allah na ba iko yana rikida ya rikida za ka yi mamaki yana iya rikida ya zama wata kaza a gidanku Allah ya basu wannan ikon suna yi ko ya zama wata kwalba ko ya zama wani abu dai gashi kana kallo sai kawai kaga kamar ya motsi haka sai ka ce ah sai kuma kawai ka ce da kun ga kawai sai riga abin nan kama ya motsa da an kalla kawai sai a gaishe na nan tsaye can da kai haka kowa ya kau da kai da kai haka ga kama ya haka suka ce a ah, wallahi fa abin nan da kowa ya kallo sai a gaishe yana kwalba ce a ci haɓawa ne kwalba ce za ta baka tsoro kuma shaidan ne ya rikide ya zama kwalba haba shaidan Allah ya ba su ikon yin abubuwa da dama Allah kyauta don haka ba abin da ka iya tsara ɗan adam daga makircin shaidan sai dai tsoron Allah da imani da kuma yawan zikiri walisti ila ala shahawat sai kuma in kana ƙoƙarin nuna fin ƙarfinka a kan sha'awoyin ranka da ma kun gani shi ne istila ɗin ɗaukaka ka nuna kafi ƙarfi na abin da ranka ke sha'awa kar ka biye masa Da ma kun gane ko kun san na daga abin da shaidan ke amfani da shi akan mutane shi ne san rai sha'awa dama ko fitinatu shubuhat ko fitinatu shahawat ɗayan biyu ne ta na yake biyowa ko dai wata shubuha da ita zai amfani ya lalata ka ko kuma sha'awa me yasa ku ga annabi ya ce idan mutum ya ta san makusanta iyalin shi ai sha'awa ce ta motsa ko sai ya ce maza kai addu'a bismillah allahumma jannibina shaitan saboda sha'awa na motsa to ga shaitan nan sai ga kofofin jikinka gaba ɗaya a buɗe yanzu nan zai kutsa ya shige sai yanda ya kai to kar kai saki jama'a kun gane ko sai kai maza kai addu'a kana yin addu'a shi kenan ka kukumce shi ka dabaibe shi ka yi maganinsa Allah ya ɗora ka a kan shi da haka yana daga abin da ke tsara mutum watan karka bari sha'awar rai tafi ƙarfinka kai irin ta na ali idan sha'awar rai ta riya kaza sai ya kawo kazar an aje gata sai kira wasu ya ce ku ɗauka ku cinye ce ba ka ruɗu wani ba ni ba gun rige ni shaidan ƙarya kake da ma kun gane ko wallahi tallahi ko ƙur'ani cewa Allah yi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya ce fa man yahdi min ba'dillah ga ya mun waye isa ya shiryar da irin wannan da ke bin san rai waye isa ya shiryar da shi in ba Allah ba afala tazakkarun da haka duk mai bin san rai sai kaga shaidan yana dambarwa yadda ya so a kansa Allah ya kyauta wa ikhda'il hawa da kuma tankwaro watan san ranka kun gane ko wancan sha'awoyi rai wannan kuma san rai ka tankwaro san ranka lihudallahi tabaraka wa ta'ala ya tare ma shiriyar Allah maɗaukakin sarki ومن استئراد ما حدث لآدم عليه السلام dan a ɗan kawo maka daga cikin abin da ya faru ga annabi adam ma aduhi iblis tare da tsakanin shi da maƙiyin shi iblis nara a cikin abin da in mun kawo maka na abin da ya faru tsakanin annabi adamu da maƙiyin shi iblis to a cikin abin muna ganin ko za mu ga annal haya amina ta'arri kunya tsiraici lallai jin kunya game da tsiraici wanki shafi sau'a da kuma al'aurarka ta kwaye a hangota shai'un wannan jin kunyar wani abu ne markuzin fi tsab'il insani abu ne wanda yake tabbatacce tun asali a ɗabi'ar da Allah ya ɗan adam da shi jin kunyar haka watan ku ji maganar tun da Allah ya ɗan adam a ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam na jin kunya yi ce shi fito a gani kun gani sai dai idan lokacin da tunanin shi irin na dabbobi ku ji da kyau tunanin yara irin tunanin dabbobi ne ana zaune ba za su zauna lafiya ba sai sun yi abin da za a yi musu magana kuma duk inda wanda ya fi ƙarfi a cikinsu yake to zai zalunci na ƙasa ba haka dabbobi suke yi ba ka kula da kyau yaranka haka kawai sai ya gaba badi ya zalunci ƙananan shi kuma da wani na sama da shi zai zo shi ma sai ya bugi shi ba haka dabbobi suke rayuwa sannan dabba ce ba ba zai ka iya jan baki ka shuru ba in tana gudu. kuma sai idan kana kan to haka yaro yake to dan ga yaro ko shi a tsiraici bai damu ba dama ya tunanin shi irin nasu su dabbobin ko ko ba haka ba ku ji amma dan adam daga sanda ya samu hankali irin na dan adam to za ka ga yana jin kunya tsiraici shi ne abinda malam ke faɗi annal haya min ta'ar ne markuzun fi tab'il insan wannan abu ne tabbatacce a ɗabi'ar ɗan adam jin kunya tsireci wa fitratihi da tsarin halittar da Allah ya masa tun asali ɗan adam dama yana jin kunya tsireci kun gane ai duk wanda ya karanta ƙur'ani ya je kuma ya karanta bible ya ga tarihin annabi adamu ya san duk abin ɗaya ne kan wannan kadiyar muke magana su ma kansa arna a bible sun kawo cewa annabi adamu lokacin yana aljanna Allah ya hana shi cin ɗan icen nan da shi da hawa'u amma suka je suka ciko sakamakon yaudara na shedan haka suke cewa suna ci sai suka yi tsiraici haka suke cewa suka tafi a guje suna katsan ganye masu faɗi a aljanna suna rufe al'aurarsu wannan fa duk a bible akwai shi kuma ga sha ƙur'ani to wai arna me yasa kuke yin tsiraici ne me yasa in za ku je coci sai kaga kamar gidan karuwai ne za a je arna me yasa kuke haka bayan gashi kuna zana maryam da zumbulelan kaya da ɗan hijabi a kanta kuna zana annabi isa da siffa ta kamala ga shi da cikakken gemu yi da kaya nisfu sak kayan shi iya rabin ƙori kuke yinsa kuma zumbulele bai matse shi ba bai matsa mahaifiyarsa ba amma me yasa ku in za ku je coci kuke sa tsokakkun kaya nonuwan ku tsaitsaye ku matan kuke sa wando ku matse ana ganin kwarmin al'auran ko ko wani addini kuke bi na shedan ba na isan ba to arna kenan shedan ya riga ya gama da su shi yasa kuka ji gashi na yanzu kullum BBC magana kenan duk duniya suka ce ba inda aka taru tarin mutane a wurin ake luwaɗi kamar watan fada roma babu inda aka haɗa ake bala'in zinace-zinace da ƙananan yara da manyan mutane kan fada ko wasu ke faɗin abinsu da ma kun gani yanzu wannan kaɗai bai sai ya sa ku gane cewa duk inda kaga fastoci sai an kama su ba sun maɗe a cikinsu ciki ko a ƙasar fa matsalar su kenan sannan babu waɗanda Allah ya jarraba ko ko ko shedan ke ke ke ke sa su luwaɗi wallahi tallahi kamar manyan fastoci da fada-fada na kiristoci su ne fitinan nan tafi dama fada fafaroma duk duniya 'yan analysis sun ce ba inda ake zinace-zinace da luwaɗi kamar nan ka gani to yarinya ta zo da matsatsan kaya kai fasto ka ce a buɗe littafi sun duka suna kallon littafi kai kuma kana kallon nonansu jama'a kun gani har bible sai da ya ce a yi ladabi ga duk wanda ta gashinta aka gansa a ku kalle ku gani sai ku taje kai ku tafi coci haka saboda coci ya zama gidan kawai yanzu duk kalli najeriyan fim da masu kallon suke kalla suke faɗi cewa suke duk in an fara a coci ake karewa kuma kamun a gama sai an ma cocin ciki ko an kama ta tana zina to duwa ka suke ya ka can fata ka gani ko Legas arna da haka suke Allah kyauta don haka watan shi kunya na yin tsiraici da kuma kwayewa al'aura wannan tabbataccen abu ne a tsarin ɗabi'ar da Allah ya wa ɗan adam kuma asalin halittar ɗan adam dama yana jin kunya haka kuma don ka gane yanzu arniya idan ta zo za ta hau mashin da ɗan suke rabin cinya tun da ke iska ce me yana ɗan juya inda maza ba za su ganki ba amma sai ka ga idan za ta hau mashin in ta kalli ga maza tana haka saboda ta sayan da suke ɗinta yake to sai ta ɗan juya ta nan yanda dai a tattakura ta hau mashin ɗin ta mammatsi ai tun da ke yar iska ce kyawo a haka mana kawai ko a ke da kika fito a haka to irin waɗannan ne suke ba musulmi sha'awa saboda musulmi sun lalace jama'a kun gani kwato-kwato ne fa na jasa ce shadda ce id domin koya kulullahu subhanahu Allah na cewa fawasa lahuma shaitanu shaitan ya sanya ma annabi adam da hawa'u tunani a zuciya shine waswasin kun ga aka yi kewa mutane tunda kaga Allah ya bashi wannan ikon har ya yi shiga zuciya annabi adam ya sanya mai wani waswasi to kaga kai min babu aula kenan shi yasa ake so ka rinka karanta falike da nasi a ko da ka ji ana cewa maganin yan tsurku har da shedan domin shine shugabansu da ma kun gane ko ka ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasi alkhannas allazi yuwaswisu fi sudurin nasi من الجنة والناس dan ka gane cewa ƙur'ani ne ya ce kuna kallon safiya ce ta kawo annabi ziyara yana itikafi sai dan taka mata yana dan tafiya da ita haka kawai sai wasu habibi suka hango kaɗan ya haka sai sarab-sarab suka ɓoye ashe annabi ya gan sai ya ce ala rislukuma ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai ce inna ha safiyatu bintu huyayye safiya ce matata a ya rasulullah wallahi ba zargi muke ce mm, mm, mm, shedan ba inda bai kutsawa duk inda jiri ke shiga har zuwa inda yake bugowa daga zuciya yana ratsawa wurin gara in muka jawabi kar ya aukar da wani tunani mara kyau yanzu nan a zuciyarku kan manzon Allah ka kuɗi ridda to ku sani safiya ce jama'a kun gani kai ma diran da ka ɗau takka a mota za ka kai ta anguwa da daddare sai ga wani yana ta haka ba kai ke wai ita yake so ya ga wace ce billahi lazi kakka wuce maza ka dokar bas ka yi baya kai mai sallama assalamu alaikum <laughs> wallahi wance ce ya gane in ba haka bi billahi lazi la ilaha illahuwa gobe za ka zo sallah ga mutane sun ƙibinka ya ce ya ji an gan shi da mace a mota yana wa daddare ko ma takaci? ce mutane to tun da kaga annabi ya marmaza ya magance matsalar su kai waye kai annabi kenan fa wanda Allah na iya gaya mai a zuce su ba wani tunani kai ko ba mai gaya ma amma kai sake ka bari su tafi za ga ka zo za ka wuce ana alaga ta malam alaga ta malam kana wucewa an ka dawo sai kuma ka ga ana maka haka a uzu billahi to ka gane akwai matsala ke amin to ya ce shedan ya shiga ya sa musu wasu wasi a zukata ba don komai ba sai don ya ga sun ci wannan dan icen kuma in sun ci dan icen haka zai haifar ya lahuma ma'uriya anhuma min sau'atihima don ya bayyana musu abin da aka suturce musu na al'aurasu da kun gane ashe rashin cin wannan ɗan icen ne yasa Allah ya basu da wannan ni'ima ta sutura kenan ku ji tun sanda Allah ya halicci annabi Adamu ya miƙe tsaye ne kawai gan shi da suturarsa ku ji kan annabi yana cewa Allah ya halicci annabi Adamu ne ala surati tsawon shi haka ba irin yadda Allah ya yi ka ba ka yadda mamanka ta yi ta haife ka a yadda kake ganin ka da gemun nan ka fito ko a baya ba a iya goya ka kuma ku gwada ku gani yanzu nan matakka na haihuwa ka ce mata goya shi zai goyu sai ya fara kwari kuma a goya shi sannan ana nan ana nan sai kuma ya kai lokacin da in ka ce mata goya shi za ta ce maka wannan katon zan goya <laughs> to daga nan shi kenan ka wuce goyo duk ran da aga an goya ka to la ilaha illallah Eh, inna lillahi cewa inna ilaihi raji'un wata larura ce ta faru masifa ce jama'a kun gani to yanda Allah ya halice karen da ka fito duniya shine ake ce maka shi annabi adamu ba haka Allah yi shi ba shi ran da zai gan shi gashi a duniya haka Allah annabi ya Allah ma da kan a Qur'ani ya ce da hannayen shi ya mulmula ya annabi adamu ya ce ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya hannayen Allah biyu ne kamar yadda annabi ya ce kamar yadda aya ta nuna kuma duka hannayen dama ne ba hagu haka Allah ya mulmula yi shi tsawon shi haka kamu saba'in faɗin shi kamu arba'in yana hura mai rai kawai sai ya miƙe gingiringin haka ga yamin wace mace ce za ta iya guya shi wace ce za ta iya goya shi to haka Allah ya shi yana miƙewa ya gan shi gingirin sai ya gan shi da kayan shi a jikin shi tun da aka haife shi kuma tun da aka halice shi ka dubi ko ɗanka yanzu nan aka haife shi yanzu nan Allah Allah ke a wanke shi da an gama sai me saboda ita ce asali ba za a yi sake da ita ba Sitira. amma ku dibiyan da arna yau suka zama kudibiyan da suke neman su mai da wasu musulmi wai tsirai ce yau abin sha'awa ne to shaidan ne ya aiki kuma kai musulmi ne ke musulma ce kuma kina karawa da cewa ke ahalus sunna ce kin sha bamban Allah kyauta wannan aya na suratul arafi aya ta ashirin wa qala Allahu azza wa jalla kuma Allah ya ce فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما haka ya ɗau hankalinsu da nashi irin ruɗin da ma kun gane ko da irin nashi ruɗin haka ya ɗauke hankalinsu wallahi tallahi daga abinda da Allah ya gaya musu Allah fa ya ce kasu ci amma sai ya ɗauke musu hankali da wani abu na ruɗi ma to kun sa abin da ya ce musu cewa ya wai mana ha kuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an ta kuna ne, au ta kuna min alkhalidina da haka sai ɗauke musu hankali da wannan magana sai suka ga ah kai gaskiya ne fa Allah ce ma za ka shajara suna zuwa suka ci wannan ɗan icen badat lahuma sau'atuhuma kawai sai suka gansu zandir al'aurar kowannensu ta fito ku ji da kyau daga shi fa sai ita mata shi ce shi mijinta ne kawai sai suka gansu zandir da ma kun gane wa ne alaihi ma min warakil janna sai suka rinka kai komo a guje suna katsa ganye manyan ganyayyaki suna rufe al'aurarsu da shi jama'a bari ku ji matar shi ce fa kuma ita mijinta ne kuma su kaɗai ne amma su zauna tumbur sun ga kawai bai dace haka da ɗabi'a ba kai ma ka gwada dan Allah idan ba ka da yara ko gobe in sun tafi makaranta ko jinjiri babu a gidan daga kai sai ita ka zo kofar gida ka rufe ka dawo ka ce mata yau ta tuɓe kawai ko wani a tuɓa kai da ita da ma kun gani da kake ganin za ta kalle ka ba ban sha'awa ka zo ka wuce fakal-fakal ka dawo ta zo da ma kun gani wai na nuna muku ne shi fa da matashi ne amma ga kai yanzu su zauna raɓe-raɓe haka da shi da ita sai ya fita a guji ita ma ta fita a guji kowa yana neman ganye mai faɗi yana manna a jikin shi dan ya ɓoye al'auras kuma matashi ce fa mijinta ne yo in baka fahimci wannan ba shine ne maka wannan misalin ka gwada da matarka ka gani jama'a kun gane kai da matarka ka gwada a ɗaki ka gani wallahi da ka wuce kara za ta ce a'a mai gida tsaya billahi lazi ban gane ba sai rigarka ka <laughs> ma ku auno a kwakwalwa ku <laughs> me yasa to saboda haka ta saba ma asalin tsarin halittar da ya musu wannan tun asalin halitta kawai bata dace ba dan adam ya haka da ma kun gane to a ko ta gaba a gaba da za mu karanta cewa a tabarruju hayawaniyatu shi tabarruji kaga bai dace da ɗabi'ar ɗan adam ba to a ɗabi'a ce ta dabbanci ai dabbobi ne tun da Allah ya yi su ga tun ke gidanku ran da aka haife ta kaga an zo suna an zo da kayan sa ka gaya min shi ragon da ya cikin ya sadu da uwarta ta ɗau cikinta shi kanshi yana da kaya a jikin shi ko buri da kaga ana samu wanda ya duk ƙarya ne ka kalli daidai wanda shi sai a shi a ba dai shi ne ake karambani ana sama ana waka ana cewa buri da wando mage da riga ba ko to duk karya ne su ma sun san ƙarya ne saboda su kuma tun asalin tsarin halittarsu dama Allah bai yi sirin ƙasa kaya ba su da tsirecin suke tafiya haka kawai mu kuma tun asalin tsarin halittarmu Allah bai yi mu mutu irinsu ba ta ma ku dibiyan da wai yau <laughs> kuma wai ta zama ita ce ɗabi'a ban sha'awa wai ita ake sha'awa <laughs> ka gani <laughs> ka gani to ba shi ne lokacin da sarauniyar ingila sardauna ya ɗauke ta suka je fadin eh, eh, sarkin musulmi na uku ba abubakar na uku suna shiga ya sallama abubakar na uku ya ansa sai ya ga sarauniyar ingila da siket ya rabin cinya ya ce a'a amadu mai jama'a ga ina ka samu ta kuma ce ran kai ya ce ya yi sarauniyar ingila ta ya ce o oh, to ya kamar ta tsirara a ya kaɗin ɗinka mata sutura ko ka taimaka ka ɗinka mata sutura ta sa ko <laughs> ka mata haka ai ka ɗinka mata sutura ka bata ta sako ku ji fa don Allah kun ji yanda masu mutuncin musu yanzu shi ba ruwan shi ba sarauniya ko ya wutar jahannama ce ba dai iyaka ƙarshen ɗan iska ba kenan ko koyar iska to ko ita ce ya wuta yaushe za ta zo gaban masu mutunci haka amma yanzu kadiba ka gani duk musulmi sun koma haka suke sha'awa yar musulma ta sa wando ta fito ta titi ko ta sa su ya matse ta ta fito ta bar ana ganin rabin kirjinta saboda Allah wai abin da arna suke wanda dabbanci ne wai yau shi kuma dan adam ke sha'awa cikin musulmi to Allah qur'ani in dai kana da imani wata magana ya ce la ya naka takallubul ladina kafaru fil biladi yanda kafirai ke kai komo a garuruwa kai kai ruɗe ka kai musulmi ne ai kar kai ruɗe ka mata'un qalil morewa ce suke na ɗan lokaci kaɗan morewa ce suna morewa ne yadda suke cewa amma lokacin ɗan kaɗan ne a yi da ma kun gani a gani ko can da ya ce wallazi na kafaru ya una wa ya kuluna kama an amu sai ya ce mi wannaru masu wallahu wallahi kai ma musulmi annaru masu wallaka in ka zama irinsu Allah ya kyauta ba wani abin sha'awa inda ya game da kafirai ne an gane ko laƙada na siya adam kun ga yadda annabi adam ya manta waccan aya tana suratul arafi aya ta da biyu. wallahi annabi Adamu sai ya manta wa akhta'a sai ya kure akan abin da aka gaya masa kuskure ne ya ɗauke shi ba ganganci ba ne wata ba bayan ya kuran sai kuma ya tuba ga Allah wasta kuma ya nemi gafarar Ubangiji faƙabilallahu taubatahu nan take Allah ya karɓi tuban shi wa gafara lahu Allah ya ce ya gafarta masa wanta ha amru tilkal khati'atul ula wannan kure na farko daga nan ne ko matsalar shi ta ƙare tsakanin annabi adamu da ubangijinsa jama'a kun gane wannan wannan kure ko a ƙur'ani haka Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatun ko, ko fatalaka adam min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim kaga wata ruwaya sai ta fito da abin fatalaka adama min rabbihi kalimatun fataba alai innahu huwa tawwabur rahim da kun gane ku Allahu akbar hmm. walam ya baka ha, ba abin da ya rage daga cikin waɗannan matsaloli illa rasida tajriba sai dai wannan sakamakon jarraba da ɗan adam zai rinka gani alladhi yu'ina ibn adam fi sura'ihi tawil almadi a shaitan wanda watan zai taimaka wa ɗan adam a wurin karo ko fada mai tsawo dogon fada tsakanin shi da shedan allazi ya'ti wanda shedan zai rinka zuwa wa dan adam min mawa'in da'afifi ta wuraren da ya hangi kana da rauni a cikin su duk bangaren da ya ga nan kana da rauni to nan zai makalkalewa billahi lazi dalilin na ya kai kauta idan ya ga kana da raunin kula da haƙƙin matarka to in ya makale a nan wala sai ya kai kauta idan ya fahimci kina da rauni na kula da haƙƙin miji to nan zai maƙalƙalewa ma kun gani wala sai ya kai kauta idan ya ga game da abin da ke shiga bakinka kana da rauni ba ka kula to nan zai dagi sai ya an giza komai ya shiga bakinka da an je lahira sai a ce wuta idan ya ga ta ɓangaren kallace-kallace ne kake da matsala wala nan zai zo ya sai kai mamakin wani a ina yake jin labarin wasu fina-finai ai shedan ya gane ta nan ne kake da rauni ba za ka iya bari ba eto eh duk inda ba ka zato sai ya turo wanda zai kawo maka labarin an yi wani fim da an zo an fara labari ka ya kai tuni ma ka gani kai tuntun ma yi khabaru kane ne a wurinka jama'a kun gani yanzu za ka yi mamaki yanzu sai a zo a yi ta kwallace kwallace billahi da wani bai san ana yi ba saboda shaidan ya auna ta nan ba zai iya nasara kan shi ba amma kai ya riga ya gane ta nan ne zai yi nasara kanka billahi ba kwallon da za a yi da baka sani ba kuma duk wanda za a yi sai ka kalla saboda ya gane kai nan ne taka matsala nan ne kake da wurin to bari ya rike wurin sai ya kai ka wuta da ma kun gane hmm. fa ya guyi sai ya ga ya halaka shi ta nan wai manni ya rinka sa mai guri wai wislahu kuma ya rinka sanya masa wasu wasi hatta ya ba har sai mutum ya ansa mai abin da yake ta ƙoƙarin ingiza shi faya ka'ufil mahadur mutum ya afka cikin abin da shari'a ke jan kunnan mutane kasi kait mala ya ce inna ta adam wa hawa lallai kissan nan ta annabi adamu da matar shi hawa umar iblis na rikicinsu da shedan iblis takshifu lana madahirsi aduwillahi ala kashfi sau'ad tana fito mana da bayani warewaki na tsawon kwaɗayin maƙiyin Allah a kan ganin ɗan adam su yi tsiraici wallahi ka karanta ƙisar da kyau ƙisar za ta tona maka asirin tsawon kwaɗayin shedan a kan ganin ɗan adam su yi tsiraici jama'a kun gane ka ji dai ashe dama ya fahimci da sun ci to za su yi tsirara shi kuma abin da yake so kenan ya ga ɗan adam ya tsare ki kuma sai da ya ga sun yi tsare to kai waye kai jama'a kun gari idan dai fa mutum mutumin arziki ne mutumin Allah ne billahi lazi la ilaha ko kwana ka shiga za ka yi fitsari lungu idan ka ɗan tuɓe sai ga da ka ji wani motsi sai kai maza ka waiga da ka hangi yara ta ɗan rariya suna leƙo ka sai ka ji fitsarin ma kawai a ɗauki sai ka ji awon doka fasa da kun gani ko ban ɗakin gidanka kake ciki kana tsugunnawa kashi kake idan wani ɗan wuri ya fashe a shi yara ta ballayi sai kawai kana ɗan wage haka ta daidai inda ya fashe kawai zai ga idanuwan yara ashe sun tsira ka ido wala ɗin za ka ji kashin ya ɗauki sai ka miki gaba ɗaya ya ɗauke kenan sai ka fita kaje ka daka su in kai sa'a ka zo ka ƙare shi in ba kai sa'a ba daga nan ka wuce hawa watan mutane suna wasa da shaɗani watan ta inda duk baka zato ta nan zai biyo ma Allah kyauta kai wata yin kana karanta shi da mutane wala wani wurin dariya za ka yi wallahi ka ɗauki littafin nan talbisu iblis <laughs> kai idan ka ga yadda shi ɗan kewa mutane wallahi tallahi wani wurin dariya za ka yi to kuma wannan dariya kai ma ya gama da kai ne <laughs> ka gani <laughs> kana kallon ga yadda ya muhimmi. kuma kai kana dariya a lokacin hawa watan shi matsalar tun da dai ba ku ido hudu da shi shi ne babban matsalarsa kun gane amma inda za a ce yanzu yadda muke dinnan muna karatun nan duk mun ji irin makirci sai ko mu gan shi tsaye nan kun gani yanzu wani daga can in ya sulu kai kana nan kamun ka miƙe ya shaƙari shi duka wurin dukan shi ma za mu yi dukan junanmu to amma yanzu duk gashi nan tsakankaninmu gashi nan yanzu ana karatun ne yanzu yana maka lissafin yau fa wani ya cuce ka <laughs> da ka buɗe shago ma ka ga wani na ma kallon banza shi kenan ana karatun kan shi ɗan ɗin shi nan kuma cikin masallacin yana ta riya ma da ma ku ji fa annabi ya ce kana towa masallaci sai biyo ka da an fara kiran sallah sai juya a guje na